된다.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 تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا إشيرون ده هدو رمضان هجران ده شكرة دبو ده ده هدو ده تلاتين ده بيو ده ده ده إشيرون ده هدو جواتا تقوص شكرة دبو بيو ده قوم شادع زامة شكرة ده فسر سورة آل إمران إن شاء الله دقى آية دليل تمانين قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم kada waɗanda suke rowar dukiyar da Allah maɗaukaki ya ba su masu rowan dukiyansu waɗanda ba su alkhairi da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada su yi tamani alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi waɗanda suke rowa ni'imar da Allah madaukaki ya basu falalan da ya basu suna koyita to kada su yi tamanin rowan nan huwa khairan lahum shine yahi musu marowaci kada ya yarda ya ɗauka cewa ruwa alkhairi ne gare shi bal huwa sharrun lahum wannan ruwan sharri ne gare su me yasa aka ce sharri ne sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah saboda duk dukiyar da aka yi rowanta to Allah madaukaki zai rataya ta a wuyan wanda ya yi rowan nata a ranar tashin kiyama a lokacin da ake tashi a filin hisabi Allah subhanahu wa zai ɗauko dukiyar da kai rowanta din nan ya rataya a wuyanka walillahi mirasu samawati wal ardi gadon sammai da ƙasa duka na Allah ne da dai ka sani da ka alkhairi da dukiyanka domin dole sai ko rabu wannan dukiya dole sai ta koma ga Allah wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne mai bada labarin abin da kuke aikatawa babu mamaki wato kai tunanin ya za a yi Allah ya rataye dukiyar marowaci a wuyansa a ce an tara duka dukiyar da mutum ya tara a filin hisabi sai a rataya masa ba mamaki ka ringa suranta cewa hakan abu ne mara yiwuwa al'imamun nawawi a sharhin sahihu muslim juz'i na goma sha ɗaya shafi na arba'in da tara yana sharhin hadisin da ya zo a kitabul musaqati babu tahrimi zulmi wa eh, gasbil ardi wa gairiha hadisi na goma hadisin sa'idu bin zaid bin amr bin nufail annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar da tafi wannan ban mamaki abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani za a tara dukiyan marowaci a rataya masa a wuyan shi a ranar tashin kiyama wannan dalili yasa Allah matsaukaki ya ce kada marowaci ya yi tammani rowan nan alkhairi ne gare shi zai zama sharri gare shi ka suranta daɗewan da za a yi ana tsaye a filin hisabi wannan dukiya tana nan a wuyansa don haka Allah ya ce bal huwa sharrun lahum sharri ne gare su in ka yi mamaki to manzon Allah ya faɗi wanda ya fi wannan girma hadisin yana sahihu muslim hadisi na 1610 al-imam nawawi yana sharhi akan wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa maniqtata shibran min al-ardi zulman duk wanda ya ƙara makansa daidai kamun hannu ɗaya na fili ga iyakan filinka sai ka ƙara kamu ɗaya tak annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawakahu Allahu iyahu ya qiyamati min sab'i ardil sai an ninka maka ƙasa wanda muke kanta sau bakwai wato duniya kenan sai an ninka ta sau bakwai sannan za a rataya a wuyan wannan mutumin a filin hisabi a kaga wannan ma ya fi na marowacin girma wanda ya yi rinto game da fili na gida ko fili na gona ya yi rinto har ya kara ma kansa daidai kamu daya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce kamu ana nufin bai wuce fadin hannun dan adam ba wanda shi ake ce mashibir daidai kamu guda mutum ya kara. na yawan filinsa a hali na zalunci to a ranar tashin kiyama kafin a yi hisabi jiran hisabi da zai yi Allah maɗaukaki zai ninka girman wannan filin da ya yi rintonsa sai an ninka masa ya kai girman duniyan nan sau bakwai sannan a rataya mishi a wuyan shi to kaka za a rataya shine al'imamu na nawawi yake cewa wa amma tatwiqul mazkuru fil hadith cewa da Allah madaukake cikin wannan aya wato sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama za a rataya musu wannan abin da suka yi rowan sa a ranar tashin kiyama ko kamar yadda yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man iqtata'a shibran min al-ard zulman tawaqahu Allah iyyahu yawmal qiyamati min sab'i aradid kasa eh, bakwai za a rataya masa a wuya yace to yaya siffar ratayawan zai kasance malamai suna cewa ya hatamilu anna ma'anahu annahu yuhmilu mislahu min sabi aradin eh, wasu malamai suna cewa to a fahimtar su abinda manzo Allah yake faɗa cikin wannan hadisi ko abinda Allah ya faɗa cikin ayar alkur'ani cewa za a rataya wa marowaci dukiyarsa a wuyan shi abinda ake nufi babu shakka dukiyar ce za a tara ta a filin hisabi kamar yadda manzon Allah ya faɗa dole ne mu ɗauki zahirin nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce za a ninka duniyan nan girman ta ya kai kamar guda bakwai sannan a rataya wa mutum a wuyansa saboda ya yi rinton fili kamu ɗaya subhanallah Allah ta tabaraka ala ya ce kuna ma bakhilu bihi yawmal qiyama marowata waɗanda suka ba da dukiyansu don taimakon addinin Allah waɗannan Allah zai tara dukiyan sai ya rataya musu a wuyansu Eh, fahimta ta farko malamai suna cewa wajibi ne mu ɗauki zahirin nassi yanda ya zo cikin alkur'ani yanda ya zo cikin hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ana magana ne game da kiyama rayuwar ba ta duniya nan bane bare mu suranta ta bare mu yi tunanin yadda za ta zama rayuwa ce ta lahira ita kuwa rayuwar lahira daban take da rayuwa ta duniya don haka ba daidai ba ne ka kwatanta tunanin yadda halittar dan adam take a nan duniya har ma ka suranta yadda za a dora masa dukiyansa gaba ɗaya a wuyan shi nan eh, wannan ba aikinka ba ne ka bar ma Allah saboda lahira ilimi ne na gaibi yana daga cikin ilimin da dan adam bai san abin da zai auku gare shi ba don haka Allah shi ya bar wa kansa sanin yadda abin zai zama amma tun da Allah ya faɗa to wajibi ne mu yarda Allah zai ɗauki dukiyar marowaci ya rataya masa a wuyan shi Allah zai ɗauki ƙasar da azalimi ya yi rintonta ya makansa ƙari daidai kamu guda za a ninka mishi har ya kai girman duniya sau bakwai sannan a rataya mishi a wuyan shi وعلى تقدير التطويق في أنقه يقول الله تعالى شين الإمام النووي يباد مثالي دوانا آية آية تدريد تمانين سورة آل إمران inda Allah madaukaki ya ce za a rataya wa marowaci dukiyansa a wuyan shi kama ja a fi gilabu jildil kafiri wa ibami dirsihi in kana mamakin haka sai ka duba girman kuma dan wuta shi wanda za a rataya masa dukiyan shi a wuyan shi to yaya girman sa yake al-imam an yace ka suranta girman yan wuta a ranar tashin kiyama zaka gane wannan misalin ba a komai yake ba wannan yana cikin ajaibu ahlin nar bi ma'ana bakhamatu suwarihi yana daga cikin abun mamaki game da yan wuta saboda halittarsu ba irin ta duniya bace don mutumin da zai tashi a lahira dan wuta ne to halittarsa daban ce in ka ga mutum da kyakkyawan sura to wannan mutumin ya samu tsira Allah ka sa muna ciki wa haza ablagu fi azabihi babu dan adam da yake da girman halitta irin na dan wuta me yasa saboda azabar su ta zama tana da tsanani akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar misali hadisin Abu Huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina manki bayil kafir tsakanin kafaɗar dama da na hagu na kafiri a ranar tashin kiyama in za ka yi tafiya masiratu salasati ayyamin tafiyan kwana uku ne tsakanin kafaɗarsa ta dama zuwa kafadar hagu tafiyan kwana uku ne kuma tafiyar ma ba ta kowa ba manzon Allah ya ce lirakibil musri sai wanda ya hau abin hawan da ya fi kowanne sauri ji manzon Allah wanda ya hau abin hawa wanda ya fi kowane sauri to shine wanda zai iya ratsa tazarar da ke tsakanin kafadar kafiri na hagu zuwa na dama subhanallah hadisin ingantacce yana sahihul bukhari kitabun raqaq sifatul jannati wan nar hadisi na 6551 kuma yana sahihu muslim kitabul janna wa sifatu na'imiha babun nari yadkhuluha al jabbarun hadisi na 2852 sai ka suranta wanda aka ce za a rataya mar dukiyarsa ashe ba abin mamaki ba ne tsakanin kafaɗarsa ta dama da ta hagu tafiyar kwana uku in ji mazan Allah kuma tafiyar ma ba ta kowa ba tafiyar wanda ya hau abin hawa abin hawan wanda ya fi kowane gudu in ji mazan rahama kuma akwai من الأجائب أيضا ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم yana daga cikin abin da ke da ban mamaki game da halittar dan wuta wata riwaya kuma ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna gilaba jildil kafir kaurin fatan kafiri ba a ce tsawon fatarsa ba kaurin fatan idan an yanka dabba ka ɗauki fata ka riƙe to kaurin manzon Allah ya ce isnani wa arba'una zira'an zira'in hannun dan adam arba'in ne kaurin fatar kafiri a ranar tashin kiyama zira'i in an ce zira'i ana nufin daga toniyar ya tsaka ta tsakiya zuwa gwiwan hannunka sai ka yi lissafin zira'i arba'in shine kaurin fatarsa ba fa tsawon shi ba kaurin fatar jikinsa manzon Allah yana cewa wa inna birsahu haƙorinsa turmin haƙorinsa mislu uhudin ya kai girman dutsen hudu eh, wanda ya tafi aikin hajji ya ga inda dutsen hudu yake madina wanda duk ya tafi ya gani tsawonsa kilomita bakwai ne ka yi tafiya kafin ka isa ƙarshen dutsen uhudu za ka sami kilomita guda bakwai kuma idan ana magana tudun dutsen uhudu duk abuja babu dutsen da ya kai shi girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana misalin haƙori guda turmin haƙori na kafiri da dan wuta Allah shi kare mu wa inna majlisahu min jahannama manzon Allah ce gurin da zai zauna a wutar jahannama kama baina makkah wal madina ya kai tsakanin makka da madina kaga dai in ka tafi aikin haji tsakanin makka da madina awa nawa ake yi ga kuma riwaya wacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dirsul kafiri au nabul kafiri yana cewa ko dai turmin haƙorin kafiri ko kuma fikar haƙorinsa ita ce <clears throat> ake misali wato shi da ake misali da mislu uhudin dutsen uhudu wa gilzul jildihi a wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaurin fatar kafiri ba zira'i 42 ba aka ce kaurin fatansa masiratu salasati ayyamin tahiyar kwana uku ne wannan ma riwayar ingantacciya ce hadisun hasanun sahihun inji al-imamu tirmizi saboda yana cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi akwai lafazi ma na al-imamu muslim wannan riwaya ta fi inganci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jinzul jildihi masiratu salasati ayyamin kaurin fatar kafiri tafiyar kwana uku ne Eh, ingancinsa ya mafi wancan hadisin da yake cewa zira'i 42 kuma kowannensu ya inganta domin magana ce akan ilimi na gaibi Allah kaɗai ya baro kansa sani sannan su yan wutan girmansu ba ɗaya ba ne wani ya fi wani girma don haka ba abin mamaki ba ne ka samu wani kaurin fatansa zira'i 42 wani kuma kaurin fatansa tahiyar kwana uku wanda al'imamu ahmad bin hanbal yana cikin waɗanda suka kawo wannan hadisi بإسناد جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال درس الكافر يوم القيامة مثل أهد وعرب جلده سبعون ذراعا الرواية عن ta أحمد النبي صلى الله عليه وسلم ya turmin haƙori na kafiri a ranar tashin kiyama yana kamar girman dutsen uhudu sannan faɗin fatar jikinsa da to ana nufin kaurinsa kenan a wannan riwaya aka ce sab'una zira'an zira'i saba'in ne kaga an samu zira'i arba'in da biyu an samu zira'i saba'in an samu tafiyar kwana uku wa abuduhu damtsan kafiri mislul baiba yana kamar wani dutse da ake kiransa albaiba wa fakhizuhu cinyarsa misl wariqan yana kamar dutsen wariqan dutsar wariqan yana hanyar madina eh, yana hanyar makka ga wanda ya fito madina ala minil mari min madina ila makka eh, kamar yadda ya zo wato a cikin eh, littafi na ibn al-asir yana cewa dutsen da ake kiransa warikan jabalun aswad wani bakin dutse ne <clears throat> bainal arji ruwaiba bainal arji war ruwaiba yana tsakanin wasu gurare guda biyu ala yamin marri min madinati ila makka wanda ya fito daga makka zai tafi eh, ya daga madina zai tafi makka zai ga wannan dutsen baki a wancan zamani ana kiransa jabal wariqan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cinyar kafiri kaurinsa ya kai wannan a wannan riwaya kenan ta al-imam ahmad sinnul kafiri fi nari ka warikan wata riwayar ake cewa hakorin kafirin ne kamar wannan dutse wa maq'aduhu minan nari ma baini wa bainar rabza annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin madina da ƙauyen rabza shine mazaunin dan wuta wato fadin wurin da zai zauna ashe kenan kaga su kafirai girman su daban-daban ne a ranar tashin kiyama Allah shi mana kariya akwai riwayar abu da yake cewa kuma an samu hadisi wato wanda abu huraira a cikinsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kana yuqalu batnuhu mislu batni abam abu huraira ya ce kuma ya kasance ana cewa cikin riwayar manzon Allah akwai hadisin da yake bayanin cewa cikin kafiri ya kai wato girman dutsen abam shi ma yana daga cikin duwatsun madina waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake misiltawa sahabbansa girman jikin kafiri da su wannan hadisi in ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 3890 ka gani to Allah madaukaki ya bayyana mana shi kafiri yana samun irin wannan girman halitta ne saboda azabarsa ta yi girma a suratul nisa'i aya ta 56 innal ladina kafaru bi ayatina innal ladina kafaru bi allazina kafaru bi ayatina lalle waɗanda suka kafirce mu ayoyin mu sawfa nuslihim nara da sannu zamu jefa su a cikin wuta Allah shi kare mu masu kafirce ma'ayoyin Allah da sannu Allah zai jefa su a wuta kullama nabijat juluduhum duk sa'ilin da fatar jikinsu ta nuna ka duba dai kaurin fata an ce tahiyar kwana uku kaurin fata amma saboda zafin wutan jahannama sai wato wannan wuta sai ta dafa naman ya zamanto fatar gaba ɗaya ta riga ta nuna Allah madaukaki ya ce to idan fatar ta nuna baddallahum juludan gairaha sai mu canza musu wata fatar kuma daban me yasa Allah ya makafiri halitta da girma me yasa Allah madaukaki ya masa irin wannan sura li yazuqul azaba saboda su dandani azabar Allah inna Allah kana azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne babu abin da yake gagaransa hakiman duk abin da Allah ya yi ka tabbata akwai hikima cikin sa ka kwatanta da girman dan wuta sannan da hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, wato wata rana abu huraira yana cewa kunna ma'a rasulillahi iz sumi'a wajaba muna tare da manzon Allah sai aka ji karan wani abu ya faɗo فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم yake tambayan sahabbai atadruna man ma haza ko kun san meye dalilin wannan kara kunna muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka fi sani ya rasulullah qala sai manzon Allah yace hadha hajarun wani dutse ne rumiya bihi fi nari mundu 70 kharifat wannan dutse an jefa shi a wutar jahannama tun shekara saba'in da ya wuce wa ya huwa yahwi fil nari yana shawagi. tsawon shekara saba'in din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ce al'ana hatta intaha ila qariha sai yanzu dutsen ya iso karkashin wutan jahannama shekara saba'in tafiya yake bai iso karshen sa ba sai yanzu hadisin yana sahihu muslim da ka duba kitabul jannati wa sifatu na'imiha babu fi shiddati harri nari jahannam hadisi 2844 idan kana ganin kafiri yana da babban halitta to ita ma wutar da za a jefa shi a ciki ba karama ba ce manzon Allah ya ce an jefa dutsen bai isa kasanta ba sai bayan shekara saba'in kuma duk da haka in kafirin ya shiga wuta karka dauka wai saboda dogo ne za a hangi kansa mai Allah ya faɗa mana a suratu zumar lahum min fawqihim zulalun suratu zumar aya ta goma sha shida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahum min fawqihim dhulalun minan nar suna da wato wasu inuwoyi na wuta ta samansu wa min tahtihim zulal haka nan ta ƙarƙashinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya wa kansa sanin yanda siffar azaban nan take kasancewa ga yan wuta amma yana gwada maka cewa saman yan wuta azaba ce kasar su ma azaba ce ashe duk inda kafiri ya kai ga girma to azabar kuma da yake shiga cikin ta tafi shi zalika Allah yana baku waɗannan labarai ne yukhawwifullahu bihi ibadahu saboda ya tsoratar da bayinsa me yasa ake gaya muku ga yanda siffar dan wuta take ga yanda siffar wutan take ga yanda azaba za ta kasance saboda a tsoratar da ku game da Allah ya ibadi fattaqun Allah ya ce ya ku bayina ku ji tsoro na saboda azabar da take gaban ku tana da girma akwai wani malami da ake kiransa al Bahak idan yazo kan ayan nan yana qiyamul layl yana maimaita ta har gari ya waye ita ce kadai zai ringa maimaitawa a sallarsa yana cewa idza tala qauluhu ta'ala lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim dhulal zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun zai maimaita ayan nan har zuwa karshen dare wannan ita ayar kadai yake rikewa yana nafila in ka duba littafin al-Imam da ake kira at fi adabi hamalatil Qur'an littafin da ya rubuta saboda bayanin ladabi na rikon alkur'ani ko ko ladabi wanda ya kamata a samu mahaddacin alkur'ani yana rike da shi a wannan wannan littafin ya rubuta labarin al'imamu bahaq Allah madaukake ya masa rahama saboda ayar tana da ban tsoro a ce ma saman su wuta ne ƙasar su wuta ne azaba ce sama da ƙasa kuma bayan Allah ya faɗa Allah da kansa ya ce zalika yukhawwifu Allah bihi ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa ne fa da wannan labari Allah da kansa ya ce maka ka ji tsoron wuta kaga shi ya halicci wutan shi ya san irin azabar da ke cikinta duk da haka Allah ya ce ya ibadi ne ya ku bayina ku ji tsoro na saboda azabar da take gaban ku tana da girma to ai ba wai sama da ƙasa ne kawai gaba da baya na dan wuta babu mafita kamar yadda Allah ya faɗa lauya alamun lazina kafaru hina la na. suratu zumar Allah madaukake yace lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal sama da ƙasa azaba ce ga dan wuta a suratul anbiya'i aya da 39 Allah subhanahu wataala yace law ya'lamu allazina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim nar da dai kafirai sun sani yanda al'amarin zai kasance a kiyama lokacin da ba za su iya tunkuɗe wuta ta fuskansu ba ta gabansu azaba ce wala an zuhurihim hakanan ma ta bayansu kaga sama da ƙasa azaba gaba da baya azaba sannan Allah ya ce wala hum yunsaruna kuma ba ma za a taimake su ba saboda haka babu taimako wanda kafiri yake samu a ranar tashin kiyama sama da ƙasa azaba gaba da baya azaba na'am karka ɗauka duka yan wuta suna shiga cikin zurfin wutan ba kowa yake shiga ba girman yan wutan daban-daban ne azaba su ma daban-daban ce akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahwana ahalin nari azaban wanda ya fi saukin azaba daga cikin yan wuta Allah shi kare mu mallahu na alan shine wanda aka bashi takalma guda biyu wa shiraka min narin takalma ne guda biyu har da igiyan su yasa ya daure azaba ce wacce za a yi masa a zaman shi a wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yace yagli min hadimaguhu saboda tsananin zafin takalman nan kwakwalwarsa tana tafasa wannan fa shi fi saukin azaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace kama yaglil mirjal kamar yanda tukunyar da take kan murhu wato alqido lokacin da aka dora tukunya akan murhu ana girki yanda in ruwan ya tafasa yanda na ƙasa ke dawowa sama haka kwakwalwar wannan mutumin take tafasa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ma yara anna ahadan ashadda azaban minha shi wannan mai azaban yana ganin duk cikin yan wuta babu wanda ya fi shi tsananin azaba a tunaninsa ya fi kowa tsananin azaba sai mazan Allah ya ce wa innahu la ahwanuhum azaban alhali in ana batun waɗanda suke cikin wuta wanda ya fi su saukin azaba shine wannan da aka bashi takalma hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu ahwani ahlin nari azaban hadisi na 213 kuma yana cikin sahihul bukhari ka duba kitabun raqaq babu sifatil jannati wan hadisi na 6562 wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'abayhi akwai wanda wuta ta kama shi zuwa idanun sawu iyakan azaba shi kenan ya a cikin jahannama wutar ba ta nutse shi ba wato iyakan inda wutan ta kama shi bai wuce daidai wato idanun sawun shi ba kaga kenan ita jahannama kamar teku ne yanda ka sani ta baki bakinta babu zurfi in ka shiga tsakiyarta kuma akwai zurfi to haka wutar jahannama take don haka akwai waɗanda suke waje-waje akwai waɗanda kuma suke cikinta wa minhum man ta'khudhuhu an ila hujratihi manzon Allah yace wani kuma wutan ta kama shi zuwa mara shi. wa minhum man ta'khudhuhu an ila tarquwatihi wani mutumin wutar ta kama shi zuwa daidai makogoronsa wani mutumin wutan ta nutsar da shi gaba ɗaya baka ganin shi saboda haka su yan wuta azabar su iri iri ne ka duba sahihu muslim kitabul jannati wa sifatu na'imiha babu fi shiddati harri nari jahannam hadisi na 2845 don haka sai ya dace da azabar da Allah madaukaki zai yi wa marowaci a ranar tashin kiyama mecece azabar da za a yi wa marowaci Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a farko wannan karatu da muka yi na aya ta suratu ali imran za a kawo dukiyan abinda ake cewa a tatwik a rataya mishi bi ma'ana za a rataya masa wannan dukiya duk da cewa marowaci iri-iri ne wanda ake magana a kansa shi ne mutumin da ya rowan haƙƙi da yake zama wajibi a kansa musamman haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala لأن البخيل المذكور في الآية inna ma bakhila min huquqillahi al-kubra wa hiya zakatu wanda aka faɗa cikin wannan aya wani marowaci ne Allah yake kawo dukiyan nan ya ɗora masa a wuyan shi shine mutumin da ya ƙi ba da hakkokin dukiya waɗanda suka zama wajibi a kansa suna da yawa da haka Allah maɗaukaki bai faɗa zakka ce kaɗai a wannan ayan ba amma dai zakkan ce mafi girma domin ita ce hakki mafi girma wacce take kan ɗan adam ta sashin dukiya والذين لا يؤدون زكاة أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف ودن دباسا في تد زكان دوكي ينسو وانا إتتي عذاب رسو أفيلين حسابي وانا فبا عذاب دزاسو سامو بني أتكي متجه نما آآ سيوان دزا أي أفيلين حسابي زا أدكو دوكي ينن وچك دن حقوكي da hakkin Allah ka ki bayarwa hakkin matanka ka ki bayarwa hakkin ƴaƴanka ka ki bayarwa wani na bin ka bashi ka biyansa abubuwa ga sunan da yawa saboda rowa hakkoki na wajibi ka danne to wannan dukiyar tun da ka mutu ba dai dama saboda santa ne yasa ka ki fitar da hakoki ba to sai a kawo dukiyar nan nau'in azaba na daya domin kamar nau'ukan azaba guda biyu za a yi mishi shi marowaci a filin hisabi wannan kafin a gama hisabi kenan nau'in farko shine Allah ya faɗa mana cikin suratu Ali Imran din nan za a ɗauko dukiyan sai a rataya mishi a wuyan shi saboda son dukiyan yasa baka ba da hakoki ba to ga dukiyan nan yanzu an kawo an rataya maka shi yasa Allah madaukaki yace kada su yi tamani huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum rowa kada su yi tamani alkhairi ne gare su wani na bin bashi ka sa, saboda me saboda rowa saboda mako ka fitar da hakkin mutane ka ba su ya gagara wani hakki ne na iyalinsa baya kulawa da su Ah, kuma ya sani wajibi ne a kansa ya ciyar da iyalinsa wannan babu ko sabani a tsakanin malaman sunna sannan ga hakki na iyaye duk ya tauye ya ki bayarwa bare kuma hakki na Allah madaukaki mutum nawa ke fidda zakka fitarwa na haƙiƙa da yake yanzu ba aiki ake da dokokin Allah ba sai mutum ya ga dama ya bushi iska ya hidda zakan abin da ya ga dama shi zai cire ya bayar an ce zakan da take kansa ta kai miliyan goma sai ya ɗauki dubu ɗari ya raba wa makwabta to wannan kamar bai yi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba kana son dukiyan ba ne yasa ka ƙi hidda zakka ka ƙi ba ma iyalanka hakkin su ƙuna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah za a rataya musu abin nan da suka yi rowansa a wuyansu a filin hisabi lokacin da Allah ya rataya maka wannan dukiya kaga lokacin zaka tuna Hakokin jama'a da hakoki na Allah tabaraka wata'ala su ne baka fitar ba da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara wannan ayan ta suratu ali imran hadisin yana sahihul bukhari kitabu zakati babu ismu mani zakat hadisi na 1403 yana sahihu muslim hadisi na 987 mutawwalan hadisin abu huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana cewa man atahu Allahu malan wanda Allah ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu ya ki fitar da zakkan wannan dukiyan musila lahu yawmal qiyamati shuja za a mayar da dukiyar nan ta zama maciji eh, idan aka ce shuja'un ana cewa zakarul hayaki namijin maciji shi ake ce ma shuja rikakken maciji shi yasa mamu Allah ya ce aqra lahu zabiba tari yana da kamar idanu guda hudu wato in ka kalle shi ka dauka idan shi hudu ne saboda yana da wasu alamu sama da idon shi inda ake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam zabibatani wato nuqfatani saudani fauka ainayil hayya wasu bakake ne guda biyu sama da idanun wannan macijin wanda za a kawo dukiyar sai a mai sheta ta zama maciji wannan shine fassara da uku wanda malaman suna suka yi wa ayar alqur'ani game da yadda ake dorawa marowaci dukiyansa a wuyansa a filin hisabi yanda manzon Allah ya fassara cikin wannan hadisi ingantacce za a mayar da dukiyan ta zama maciji a rataya masa a wuyan shi fa ya khudhu ya kama haɓansa wa ya kudu yana ce masa ana maluka ana kanzuka ni ne fa dukiyarka ni ne taskan da ka ɓoye ya za a yi ka yarfar da wannan maciji tsawon zaman shekara dubu hamsin watana abu salihin lokacin da abu salihin ya karanta wannan hadisi shine ya daɗa kafa hujja da ayar ala imran wacce muka karanta ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاه الله من فضله أن الذين يبخلون بما ta dace da hadisin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man atahu Allah malan falam yu'addi zakatahu an baka dukiya zakka dai ba ruwanka da ita mutane na nan da yawa ba ruwansu da zakka akwai ranan da za su yi nadama wannan rana ita ce ranar tashin kiyama shi yasa Allah ya ce kada su yi tamani huwa khairul lahum Allah ya hasabanna alladhina na bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum kada su yi tamani rowar dukiyar nan alkhairi ne gare su bal huwa sharrul lahum sharri ne gare su wannan dalili yasa malamai suke cewa idan mutum ya mutu aka tabbatar baya fitar da zakka to ba za a raba dukiyansa ba sai an fitar da zakan nan komai yawan shekaru saboda kokarin ceto wannan mutumi daga irin wannan azaba da zai samu a filin hisabi saboda zai gamu da Allah a mummunan siffa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin siffa na farko Allah tabaraka wa ta'ala zai mai da dukiyanta zama zama macijiya a rataya masa a wuyan shi siffa ta biyu Allah madaukaki ya mana bayanin ta a suratul tauba aya ta 34 ya ayyuhal ladzina amanu inna kaseeran minal ahbari ya ayyuhal ladzina inna kaseeran min al-ahbari war ruhban Allah subhanahu wa yace ya ku wadanda suka yi imani ku sani da yawa malaman yahudu da nasara da masu ibada cikin su la ya'kuluna amwalan nas bil batil suna cin dukiyan mutane ta ƙarya malaman yahudu da nasara suna batar da mutane su tara dukiyansu suna ci saboda sun riga sun san addinin ba gaskiya bane su sun sani amma suke jan mutane akan bata saboda ni Allah subhanahu wataala ya ce saboda dukiyar da suke samu a gina masa gida a yi masa noma a saya mara mota gata iri iri to saboda haka ba zai taba gaya wa mutane gaskiya ba wa yasudduna an sabilillah suna batar da mutane suna tsare su suna hana su bin addinin Allah bayan Allah madaukaki ya faɗi wannan sai kuma ya ce walladina yaknizuna zahaba wal fiddata waɗanda suke adanar zinari da azurfa suna ta ɓoye kuɗi wala yunfiquna na Hafi sabilillahi ba sa kashe wannan dukiyan a hanyar Allah ba sa sarrafa dukiyansu ta wajen taimakon addinin Allah sun ɓoye dukiyansu fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi a ranar tashin kiyama yawma yuhma alaiha aya ta suratu ali imran ta bambanta da wannan aya ta suratu tauba aya ta 34 a wancan aya ta suratu ali imran Allah madaukake yana magana rowa gaba ɗayanta a wannan aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana maganar waɗanda suke ɓoye zinari da azurfa wala yunfikuna fi sabilillah ba sa batar da dukiyan hanyar Allah tabaraka wa ta'ala fabashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi yana cewa yawma yuhuma alaiha fi nari jahannam subhanahu wa ta'ala ya ce yau mai yuhuma alaiha ranan da za a dinga soya wannan dukiyan finari jahannama za a dauki dukiyan ana soya ta a wuta jahannama fatukuwa bi hadihuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai a dauko dukiyan ana yin lalas ana manna dukiyan a goshin dan wuta da gefen jikinsa da kuma bayan shi ana manna masa sai ana cewa haza ma kanastum da anfusikum wannan ita ce dukiyar da kuka adana ma rayukanku fazuku ma kuntum takfizuna sai ku dandana abin da kuka yi ta adanawa kun ki amfani da ita ta wajen hidimar addinin Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara wannan wanda wannan shi yake nuna maka cewa azabar marowaci a filin hisabi iri biyu ce wanda ta zo da bayani kamar siffa uku eh, Allah tabaraka wata'ala ya ce za a ɗauki dukiyan a rataya wa marowaci tsawon tsayuwar da za a yi a filin hisabi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a mayar da dukiyan ta zama macijiya a rataya mar a wuya tsawon tsayuwar da za a yi a filin hisabi na uku wannan aya ta suratu tauba Allah tabaraka wa ta'ala yace za a dauki dukiyar a dinga soya ta a wutar jahannama ana daukowa sai a dinga manna wa mutum a filin hisabi wannan ba a gama hisabi ba tukun in ana manna masa sai ana cewa wannan dukiyar da ka adana ma kanka kenan dukiyar nan da ka ɗiba ka yi hidimar addini da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cikin hadisi mai tsawo wanda al'imamu muslim ya kawo a kitabu zakati babu ismi mani'iz zakat hadisi na 987 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min sahibi zahabin wala fiddatin babu wani mai zinare ko azurfa la yu'addi minha haqqaha wanda baya fitar da hakkinta illa idza kana yawmul qiyama face a ranar tashin kiyama suffihat lahu safa'ihu min nar za a narka wannan dukiya sai a maishe shi faifayi faifayi faifayi fayafayai da yawa idan aka mai da shi faifayi fa'uhumiya alaiha sai a ɗauki waɗannan fayafayai a je a gutar jihannama sai a saka a soya a ƙona fayukuwa biha jambuhu wa jabinuhu wa baharuhu sai a ɗauko wannan faifayin wato wannan dukiyar tashi sai a zo a ringa mannamar goshinsa da gefen jikinsa da bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullama baradat uidat lahu duk sa'ilin da yayi sanyi sai a sake mayarwa wuta a sake konawa sannan a zo a manna wato idan aka manna masa a goshi ba za a cire ba sai yayi sanyi manzon Allah yace fi yaumin tsawon tsayuwar rana ɗaya ne fa tsayuwar rana guda wace rana ranar tashin kiyama shine manzon Allah yace kana miqdaruhu 50 alf sana wanda tsawon rana guda din nan tsayuwan da za a yi a filin hisabi yini ɗaya ne amma yana daidai da shekara 50 na duniya idan yayi sanyi a koma wuta a soya a zo a manna nas'alullaha salamata wal afiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yuqba bainal ibad ba za a bar manna masa wannan dukiyar ba sai an gama hukunci tsakanin bayi hatta yuqba bainal ibad sai an gama hukunci tsakanin bayi me yake gaya maka wato yana nuna maka cewa ba za a masa hisabi ba sai a ƙarshe kaji kuma ma baya ma cikin waɗanda za a fara yi musu hisabi sai an gama ma kowa hisabi sannan shi ake wa marowaci nashi hisabin fa yara sabilahu sannan ya ga hanyarsa imma ilal jannati wa imma ilal nar ko dai zuwa aljanna ko ko zuwa wuta a shikenan ba abin mamaki bane ya zama zamanto iya azabarsa kenan ana gama hisabi kuma sai ya tafi aljanna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ana tambayan shi ya rasulullah shin marowaci wato da mutumin da ke da imani yana rowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am mutumin da ke da imani ana iya samun sai ruwa amma ƙarya ita ce abin ba a samu mutum mai imani ya yi ta ah, don haka ba abin mamaki ba ne ka samu duk tsaye wanda aka yi a filin hisabi din nan yana da imanin sa bayan an gama hisabi lokacin kuma ayyukan sa sai su rinja sai a ce mai shiga aljanna amma dai wannan tsayuwar da za a yi to fa abin da zai gamu da shi kenan subhanallahi Allah shi kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi haka sai sahabbai suka ce masa falbakaru wal to ai akwai waɗanda shanu suka tara ba kuɗi ba ya rasulullah ana samun mai kiwon shanu wanda baya fitar da zakka ana samun mai kiwon awakai wanda baya fitar da zakka sai manzo Allah ya ce wala sahibu baqarin haka ma mai shanu wala ganamin ko mai awakai la yu'addi minha haqqaha wanda baya fitar da hakkin su illa idza kana yawmul qiyamati ranar tashin kiyama butiha halaha, biqa'in qarqar manzon Allah ya ce za a baje mata wani sarari na filin Allah tabaraka wa ta'ala da babbe Allah zai ware wa mai kiwo fili isasshe nashi a gefe baya ma cikin ribibi la yafqidu min ha shay'an za a kawo awakansa da shanunsa gaba daya baya rasa guda daya duk za a tara su a wannan gudun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa fiha aqsa babu mai lankwashashen kaho a cikinsu wala dalha babu mara kaho a cikinsu wala abu ba babu wanda kahonsa ya karye a cikinsu duk saniyan da ka gani kahonta gashi nan cikakke a miƙe bai ma lankwashe ba za a sa su yi layi tantahuhu bi quruniha manzon Allah ya ce tunkurinsa za su dinga yi da kahon nan wata tata'uhu bi adlafiha su dinga taka shi da kofatansu za a sa su yi layi ana su bi kan shi su dawo su koma kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha na ƙarshe sun ƙare a dawo da na farko fi yau min kana miqdaruhu 50 alf sana tsawon tsayuwar da za a yi a filin hisabi azaba sa kenan hatta yuqda bainal ibad manzon Allah ce sai an gama hukunci tsakanin bayi fa yara sabilahu sannan ya ga hanyarsa imma ila aljannati wa imma ila nar ko dai ya tafi aljanna ko ko ya tafi wuta aka ce ya rasulallah falkhailu wanda ya tara dawakai fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alkhailu salasatun su da dawakai iri uku ne hiya li rajulin wizrun doki ga wani mutumin zunubi ne yake kara ma kansa baya samun wani alkhairi saboda rikon shi wa hiya li rajulin siturun wani mutumin kuma rikon dawakai da yayi rufin asiri ne gare shi saboda babu mamaki kasuwanci yake da su kaga Allah ya rufe asirin shi da shi wa hiya li rajulin ajrun wani kuma in ya aje doki sai ya samu lada annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani akan waɗannan mutane guda uku gaba ɗayansu kaga ya gaya maka wani in ya rike doki rikon dokin zunubi ne yaya za a yi rikon doki ya zamanto zunubi ga mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace farajulu rabata hariya'an wa fakhra ya tara dawakan ne saboda alfahari ai babban ma'aikaci ne ya zama minista da tun da yanzu ya yi ritaya ya yi babban gona sai ya tara dawakai don alfahari wani abu yana faruwa tun zamanin da kuma yana faruwa har yanzu idan mutum dukiyarsa ta kai wani hali to sai ya ga cewa ya kai lokacin da zai tara dawakai sai ya tafi kasar waje ya sayo manyan dawakai a zo a daure ana ciyar da su kabin biskut ana ba su abinci wanda kai talaka ba kama samun irin shi to sai kudi ya kai kudi mutum yana ganin ya kai wani hali na matsayi to wannan dawakan da ya tara in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan dawakai a kullum ƙaramar bala'i suke wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda zunubi yake samu ya tara ne riya'an wa fakhran ko dai ya tara saboda riya dan a cewa ne akwai dukiya ko kuwa ya tara dan alfahari akai a ce aiwa ne ya kai matsayin kaza a yanzu wa nawa'an ala ahlil islam ba mamaki ma ya tara dukiyar ne saboda tanadin yakan musulmai lokacin da duk aka samu fada ya tashi tsakanin musulmai kamar zamanin da kenan zai ba da gudunmuwar dawakai a tafi a yaki yan uwa fa hiya lahu wizrun dan haka waɗannan dawakai zunubi ne a gare shi amma wani dawakai suna zama rufin asiri gare shi domin akwai wanda zai sai dawakai saboda kasuwanci ya saya ya sayar eh, wannan babu laifi gare shi kuma ba mamaki ya zamanto harkan da yake yi din nan dusa ilin da aka ce yaƙi ya tashi sai ya ce to jama'a ku zo ga dawakai kowa ya hau a tafi yaƙi kaga baya ga cewa ya zama rufin asiri gare shi sannan kuma ya samu ladan Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzon Allah yake cewa summa lam yansa Allah fi zuhuriha wala riqabiha wala riqabiha ah, bai manta haƙƙin Allah game da wannan waɗannan dawakan ba da ma'ana kana kasuwancin dawakai amma duk sa'ilin da ya zama to bukatar ana neman taimakon dawakai za ka ba da waɗannan dawakai ma'ana yujahidu biha eh, zai ba da dawakan na a tafi yaƙi. don haka bai manta hakkin Allah madaukaki da yake kansu ba sannan yana kulawa da dawakan ta wajen ciyar da su da shayar da su wal qiyamu bi alfiha wa sa'ir mu'niha yana kulawa da wato ciyawan dawakan da abincin su gaba daya baya wahalar da su domin idan kana wahalar da doki ko wata dabba to a dalilin azaban da kake ba ma wannan dabban a ranar tashin kiyama nan ma kuma mutum ba zai kai labari ba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wannan magana yake nuna cewa wato eh, su waɗannan dukiya da Allah maɗaukaki ya bamu idan kuɗi ne da wannan dukiya tana zama mana musiba matuƙar ba mu ba da hakinta ba a filin hisabi idan shanu ne ta wannan shanu suna zama mana musiba matuƙar ba mu cire su ba a ranar tashin kiyama hakanan idan awakai ne hakanan idan raƙuma ne suna zama mana bala'i matukar ba mu cire hakkin su ba shi yasa al-Imam nabawi yana sharhin wannan hadisin yake cewa sarihun fi wujubi zakati fi zahabi wal fidda wa la khilafa fihi wa kaza baqi min al-ibli wal baqari wal ganam wannan hadisi na al-Imam Muslim sai ya tabbatar mana cewa wajibi ne a fitar da zakkan kuɗi wajibi ne a fitar da zakka ma shanu da awakai da raƙuma saboda manzon Allah ya kira su yana cewa duk wanda bai ba da zakkan kuɗinsa ba ga irin irin azabar da za a mishi a filin hisabi wanda bai ba da zakkan shanu ba ga irin azabar da zai samu a filin hisabi wanda bai ba da zakkan raƙuma ba da awakai shi ma ga irin azabar da zai samu a filin hisabi akan haka ne ma yasa al-imam abu hanifa yake cewa su ma dawakai wajibi ne a fitar musu da zakka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su cikin hadisi guda lokacin da yake bayani akan azabar mutumin da baya cire zakka wanda baya zakkan kuɗi da wanda baya zakkan shanu da awakai da raƙuma sai manzon Allah ya kawo misali kuma da dawakai al-imam Abu Hanifa yace kenan duka abinda annabi ya kirga a cikin wannan hadisin wajibi ne a fitar masa da zakka wannan mazhabarsa ce shi kadai uh, rahimahullahu ta'ala sauran mazhabobi kamar mazhaba ta al-imamu malik wal imamu shafi'i wa jamahirul ulama suna cewa la zakata fil khayl babu zakka saboda mutum ya tara kai komi yawansu saboda an samu hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa alal muslimi fi farsihi sadaqa babu zakka a kan musulmi dangane da dawakai da ya tara wannan wata matsala ce daban amma dai abinda manzon Allah ke nunawa hatta dawakai din idan mutum yana da dawakai waɗanda baya kulawa da haƙƙinsu to babu shakka shi ma wannan mutumin waɗannan dawakai za su zama ukuba gare shi a filin hisabi kaga wannan ya tabbatar maka cewa rowa tana da babban wato haɗari ga musulmi a ranar tashin kiyama tun da rowa ta samu ayoyin alkur'ani kuma ta samu hadisai ingantattu na manzon Allah wannan dalili yasa sahabbai suke ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da yake addu'a Allah ya masa kariya game da sharrinsu rowa na ciki in ka duba irwa'ul galil mujallar na uku shafi na 357 hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu addu'o'i waɗanda ya rike a rayuwarsa baya barin su daga cikin waɗannan addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah tabaraka wata'ala ya kare shi daga sharri na rowa me ya dalili saboda rowa tana da illa yana hada abubuwa guda biyu aljubn wal bukhl kamar yadda ya zo cikin hadisin Anas bin Malik اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati hadisin nan muttafaqun alai yana sahihu bukhari yana sahihu muslim yana daga cikin lafuzzan addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a duk sa'ilin da yayi sallah kafin yayi sallama mazan Allah yana neman tsarin Allah game da azaban kabari yana neman tsarin Allah game da azabar ah, fitina ta rayuwa da ta mutuwa yana neman tsarin Allah game da fitinar dujal annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah game da sharri na rowa da kuma tsoro aljubu wal bukhl ka duba sharh an-nawawi ala sahihi muslim kitab zikiri zikri wa du'a wa tawbati wal istighfar babu ta'awuz min al-ajz wal kasl wa ghairihi a sahihu muslim hadisi na 2706 al-imam an-nawawi yana cewa wa amma isti'azatuhu abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari min al-jubni wal bukhli ya hada abu biyu idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai nemi tsarin Allah game da rowa sai ya hada ta da tsoro suna zuwa a haɗe cikin addu'o'in manzon Allah ya Allah ina neman tsarinka game da sharrin tsoro da rowa Al'imamin nawawi ya ce fali ma fi himamina ta kasiri an ada'il wajibati saboda abu biyu din nan su suke hallaka dan adam na ɗaya tsoro yana hana ka ka isar da ibada inda ake son ka kai tsoro sai ya hana ka Walƙiyamu bi bi lahi ta'ala rowa kuma fa za ta hana ka tsai da hakokin Allah da kuma bayin Allah kaga kenan gaba da baya waɗannan addu'o'in sun magance idan kana maganar rashin kaiwa inda ake son a kai tsoro ke sawa idan ana maganar kauye hakkoki na Allah da bayin Allah to wanda kuma babu rowa kenan saboda haka idan Allah ya tsare ka game da sharri biyu din nan ya kare ka daga sharrin tsoro da kuma rowa to ka tsira al-Imam an-Nawawi yana cewa wa idalatul munkar misali ba a kawar da barna sai an cire tsoro ba za a kawar da barna ba sai an cire tsoro kawar da barna din nan yana zuwa ta hanyoyi kamar guda biyu in ma da harshe bai yiwuwa ka yi wa'azi abu kaza ba shi da kyau abin nan ba shi da kyau sai ka cire tsoro a zuciyanka idan an kai batun gyarawa da hannu ne nan ma ba za ka iya kawar da wannan barnan ba dole sai ka cire tsoro kaga kenan idan ba a cire tsoro ba duniya sai ta ɓaci saboda ba a iya fitowa a gyara barna saboda ana tsoro idan an faɗa da harshe za a samu matsala haka kuma ba za a iya canza abin da hannu ba wanda bai iya gyara shi da harshe ba bare ya gyara da hannu saboda haka kenan duniya tana lalacewa a dalilin bala'in tsoro shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada abu biyu addu'a Allah ya kare shi daga sharrin tsoro da kuma rowa sannan ta sashin ah, tsoro din al-Imam yana cewa kaga tsoro yake hana ka gyara barna wal iglab alal usati ko idan an ga masu sabon Allah a tsawatar musu wa li'annahu bi shaja'atin nafsi wa quwwatiha al-mu'tadila tatimmu al-ibadati idan babu kuzari idan ya zamanto mutum yana da tsoro to ibada da yawa ma ba zai yi ta ba kuma wannan tsoro yana da alaka da rowa domin marowaci matsoraci ne in ban da tsoro ba abin da ya sa mutum yake rowa yana rowa ne saboda yana tsoron idan ya ba da dukiyan zai talauce ko yana tsoron idan ya ba da dukiyan ƴaƴansa za su tashi cikin wahala to kaga wannan tsoro yana tare da halinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su wuri guda biyu yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka. game da sharrin wato tsoro da kuma rowa ina ce wa bi salamati min al-bukhli yaqumu bi huquqil mali wa yan wa yanba'isu lil wal judi wa li makarimil akhlaq sai mutum yana kyauta ya zamanto baya rowa kafin na ake cewa mutum yana da kirki wato har ma ya samu shaidan kwarai a cikin jama'a wa yamtani min at fi ma laysa lahu ibn al-qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad mujallad nabi shafi na 358 yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada addu'a akan abubuwa biyu Allah ka kare ni sharrin tsoro da ruwa sai yace innahuma miftahu kulli sharrin saboda abu biyu nan su ne suke buɗe dukkan wani sharrin duniya da tsoro da ruwa don haka in aka samu jama'a suna da abu biyu din nan to wannan jama'a halaka ta same su saboda babu shakka akwai abubuwa guda bakwai waɗanda nassi ya tabbatar mana in aka samu ɗaya cikin al'umma idan aka samu ɗaya daga cikin bakwai din nan a tare da al'umma wannan al'umman sunanta wato ƙarariya kwananta ya ƙare halaka na zuwa gare ta abubuwa guda bakwai sun tabbata cikin karantarwar manzon Allah matukar aka samu ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan cikin jama'a to babu shakka halaka suna tafe kana iya rantsuwa ka ce lalle jama'a fa suna cikin bala'i matukar an samu ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan wato wannan rowa tana cikinsu da zaran an samu rowa to ka tabbata wallahi halaka tana tare da wannan jama'a matukar akwai rowa cikin al'umma akwai hadisin manzon Allah wanda yake cikin sahihu muslim hadisin jabir bin abdullah al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu shuhha jama'a ku kiyaye mako fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum saboda mako da kuke gani ya hallaka waɗanda suka gabace ku rowa a dalilin ta Allah ya hallaka magabata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin yadda ruwa take zama dalilin halakan al'umma ba wai Allah zai saukar da azaba daga sama bane saboda mutane suna ruwa a'a ruwan shi zai zamanto tarko wanda jama'a za su dana ma kansu har ma su fada su halaka Allah ya sa mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hamalahum ala an safaku dima'ahum manya sun yi rowan dukiya saboda haka in sun samu kuɗi ka kwatanta da yadda rayuwa take a yanzu yadda manzon Allah yake faɗa a zamanin da sun tara kuɗin sun fita da shi ƙasar waje direban da ke tuƙa maka mota yana bin ka bashin wata uku ma baka biya shi ba wanda kana da kuɗin da ya kai miliyan dubu a akaunt ɗinka kaga direban sama bai bashi hakkinsa ba sannan ya zamanto kuma dukiyar ya tafi ya ɓoye ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dalilin haka sai Allah ya hallaka magabata abin da ya faru sai direban a haɗa baki da shi yanda za a kashe mai gidan a samu dukiya manzo Allah ya ce wannan sai sa hamalahum ala an safaku dima'ahum sai aka waye gari suna zubar da jinin su kana da dukiya ba mamaki kana da kanne matalauta ne sun shiga wani hali na kakanika yadda zaka ba su jari ya gagara amma a kofar gidanka akwai kwantan mota ba mamaki akwai tirela da ta samu matsala sai da ta shekara 20 tana tsaye har ta rube wanda da tayan tirelan nan ka dauka ka bawa kanin kadin nan da ya zama jari gare shi amma akan ya taimaka ma dan uwansa gwanda wannan mota ta lalace yana tare da yan uwansa na jini wani matarsa ce bata mori dukiyan ba wani ɗansa ne bai mori dukiyan ba wani sa ne bai mori dukiyan ba me zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai su sai su shirya matar sai ta nemo poison ta samar abinci shi ya mutu kaga an gama dan ta samu me ta samu dukiyar dan nashi yayi kokarin yanda zai hallaka shi don ya samu dukiyan kaninsa ya yi ƙoƙarin yadda zai samu wannan dukiya ta kowane hali wastahallu maharimahum a dalilin haka ya zamanto suna halatta haram in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me dalilin hallakan magabata saboda ruwa